بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka iyaye da yayi da ‘yan uwa na ɗalibai baƙi da sauran al'umma na wa kowa barka da wannan lokaci kamar yadda aka gabatar mun shiga daren lahadi wanda shine daren sha tara a daren sha takwas afuwan ga watan zulhijja shekarar hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace lissafin sha hudu ga watan Yuni 2025 daga wannan masallaci da aka fi sani da suna masallacin gidan Alhaji Lawal direba ubangiji Allah ya gafarta mishi a wannan yanki na 'yan awaki cikin anguwar Muciya a sabon garin Zaria wannan masallaci a wajen mutane ire-ire na masallaci ne matukar muhimmanci a tarihin rayuwa a nan muka dinga zuwa tsawon shekaru wajen malaminmu malam albani zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi ya haska kabarin shi a cikin wannan masallacin malai dinga gudanar mana da wasu darussa da muke kira da suna karatun aji na san akwai fuskoki da yawa anan waɗanda sun halarci waɗannan darussa wannan karatu an daɗe ana yin sa ni dai na fara zuwa wannan makaranta a shekarar 1997 kullum asabar da lahadi sai dai in wani uzuri na tafiya ko wani yanayi da malam baya gari amma nan ake taruwa tun daga bakwai na safi har sai an yi azhar galibi na kan faɗa cewa waɗannan karatuka da malam yayi su ne asalin ginshikin da awasa wanda wasu su ma duk ba sa cikin rikodin da ake ta yadawa a yanzu saboda karatu ne na na dukan katu na zube ban ƙwaryata nan ake zuwa lokaci sai an zo da littattafai kwali kwali wani lokaci sai an yi kwantan darasi sai an dawo wani sati Allah ya saka mara albani da alkhairi Allah kuma ya gafarta mishi Allah ya mushi rahama Allah ya rike masa bayansa Allah ya albarkaci zuriyarsa da karantarwarsa babu shakka wannan masallaci yana da muhimmanci sosai a rayuwarmu a haila muna addu'a ga Alhaji Awal mai waki wanda Allah ya mushi rasuwa kwana-kwanan nan ɗaya daga cikin wanda muka taso muka gan shi tare da mala albani suna mutunci suna abokantaka da shi da sauran dattawa na anguwan nan na raye da wanda suka rasu duk muna musu addu'a ga baki ɗaya Allah ya saka musu alkhairi wanda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama mu da muke raye ubangiji Allah ya sa mu cika da imani ba tare da dogon zance ba wannan takaitacciyar gamuwa ta sada zumunci tsakaninmu da ‘yan uwanmu, a tsakaninmu da abokai, tsakaninmu da iyayenmu a wannan yanki na muciya. Kamar da aka ambata Malam Abu Waisa shi ɗan gida ne, ni ne nake matsayin bako, don gaskiya saboda Allah nakan yi shekara ko fiye da shekara ban shigo wannan yankin ba. Saboda duk sanda na shigo yakan tuna min da wasu abubuwa sai na zama a bit emotional. So, nakan zaɓi inda ba wata larura ta rasuwa ko ɗaurin aure ko wani abu makamanci haka ba to nakan takaita a can anguwanmu ta tudun wada a nesa da waɗannan zikiriyas ɗin a almuhim na so ne mana tsokaci ne ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukin sarki wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin asa wannan aya ba bakuwa bace a kunnuwan mu da zakatan mu a cikin suratul jumaa aya ce da take dauke da manyan mas'aloli da suke da alaka da maudu'in da ake magana a kansa ubangiji madaukakin sarki yana ba mu labarin abinda ya tsara na sunnar rayuwa da irin saƙon da ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da irin jama'ar da aka turo da saƙon da kuma wasu tiraku guda uku da za su riƙe saƙon. Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu Allah shine ubangijin da ya aiko a cikin mutanen da ba sa rubutu ba sa karatu wani manzo ɗaya daga cikin su Allah yace yatlu alaihim ayati wannan manzo yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tace halaye da ɗabi'unsu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana ci gaba da karantar da su alqur'ani da kuma hikima wa in kanu tare da cewa fa su ada sun kasance min qablu gabanin aiko da wannan manzo lafi balalin mubin suna cikin bata wanda take a fili kowa na iya ganin ta Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan labari a dunkule idan muka tsaya muka yi tadabburi muka kalli wannan aya za ta gwada mana muhimmancin abinda Allah ya aiko manzan da shi wanda shine ilimin da muke so mu ga cewa mun raya shi manzo Allah sallallahu yana cewa masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilmi kamathal ghaib kwatankwacin abinda Allah ya aiko ni da shi na daga shiriya a a da ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar ruwan sama ne wanda yake zuba a lokacin da ake tsananin bukata shine al-ghayth sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ruwan sama da irin yadda yake zuba kamar yadda wahayin shi yake sauka da Allah yake yi masa kalli irin albarkar ruwan sama da tsarkin sa da tsananin bukatuwar mutane zuwa gare shi sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa waɗanda suke amfana da ilimin kamar yadda ƙasa guda uku take mabambanta ta fuskar saukar ruwan sama akwai ƙasa wadda ruwan sama ya sauka za ta tsotsa kuma ta tsirar da tsiro ƙasa ce lafiyayya wadda ke da lafiyar ɗaukar ruwa da ɗaukar iri da tsirar da yabanya akwai kuma ƙasa wadda take ita kuma matattara ce inda ruwa ke tattaruwa sai dai a ɗinga ɗiba ana amfani da shi akwai kuma ƙasa wadda take lalatacciya wadda ruwa bai taruwa sannan kuma ba ta tsirar da yabanya haka mutane suke iri uku akwai wanda zai kwankwaɗi ilimin ƙur'ani da sunna ya iya kuma a ga tasirin ilimin a tare da shi har ya zama malami ko ya zama mai karantarwa ko ya zama mai tarbiyya ta gari akwai wanda kuma shi zai zama ne kawai kamar wani matattara ne kamar yadda alarammomi suke akwai alaramma malami ko kuma alaramma mahaddaci kawai shine kamar kogi ko rijiya ko tafki sannan kuma akwai sauran mutane waɗanda ba su ɗauki al'amarin ilimi da muhimmanci ba to su ne kamar busasshiyar ƙasa kamar tsandauri kamar matacciyar ƙasa wadda ba ta da albarka Allah ka tsare waɗannan mutane da Allah ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kira su da suna al-ummiyun waɗanda ba su rubutu ba su karatu wato tsantsagariyar mutane na baya a cikin lissafin da al'umma suke yi larabawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawo musu wahayi sun kasance al'umma ce a bayan lissafi wato inda za a yi table a yi table na mutane da al'ummomi a fara da al'umma mafi daukaka wadda take biye da ita to larabawa za su zo a karkashin wannan lissafin su ne ƴan ƙasa a cikin jiringi al'umma wanda yahudawa da sauran al'ummomi kiristoci da turawa suna wa larabawa kallon uku ahu har ma suna ganin cewa ko sun cuci balarabe ma sun ci banza suna ganin ma babu hisabi ko a lahira laisa alaina fil ummiyina sabi suna ganin waɗannan mutanen babu da za su waye suna ganin ma suna jiran annabin ƙarshen duniya ya zo su haɗu su da shi a yi maganin waɗannan marasa hankalin suna cewa wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru suna musu alƙawarin cewa idan annabin nan ya dawo wala sai mu haɗu mun ya zo sai mu haɗu mun yi maganin su ne ummiyun to wannan al'ummar da ba a tsammanin za ta kai ga wani mataki ita ce Allah ya ɗaga darajarta da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ilimin alƙur'ani da sunna kuma wannan ita ce wato sunnar Allah game da ɗaga daraja al'ummomi da al'umma da ta bi irin sawun abinda larabawa suka bi na sawun darajar abinda Allah ya basu za su ɗaukaka sai na umar yana cewa na hannu ƙaumun أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيرها في غير الإسلام خزل تخازلنا هنا مكمن شاكا yace mu wasu mutane ne waɗanda Allah ya daga darajar mu da musulunci idan muka nemi girma da wani abu kuma bayan musulunci zamu taɗi wata rana sayyidina Umar dan Khattab yace wa gwamnan Makka mu haɗu da kai a waje kaza za su tafi rangadi irin wanda shugaban ƙasa yake zuwa tare da gwamnoni da sauran mukarrabansa da ya zo suka haɗu sai umar ya ce ma wannan gwamna nashi wa ka bari a matsayin acting governor a garin makka sai ya ce na bar na kaza sai an baci wani mutum wanda ba kowa ba ne face bararren bawa a gidansa sai umar ya ce ta yaya za ka bar wa mutanen makka ƙuraishawa dangin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ka rasa wanda za ka naɗa musu a matsayin muƙaddashi gare ka kafin ka dawo sai wani bararren bawa sai ce saboda bararren bawan nan ya sayyidina Umar ya halifin manzon Allah makarancin alkur'ani ne masanin fiqhu ne masanin gado ne sai Umar ya gyada kai yace eh kai gaskiya dama wannan alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina dama Allah zai daga darajar wasu mutane sanadiyar alkur'ani wasu kuma ya ƙasa da darajar sanadiyan ƙin ɗaukan alƙur'ani da muhimmanci haka za ga mutumin da ba kowan kowa ba idan ya yi riko da addini ya yi riko da hazzi na ilimi man akhadha bihi akhadha bi hazzin wafir sai ga ya samu daraja cikin mutane wanda ba a san nasabarsa ba ba a san gidansu ba ba a san daga ina hito ba amma daga nan ya samu daraja al-ilmu yarfa ubaitan la imada lahu saboda haka waɗannan mutane ummiyai da suka yi bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka samu daukaka wannan shi ya daukaka darajar al-muhajiruna wal ansar wanda suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ya ce rasulan minhum manzo daya daga cikin su yana daga cikin falala Allah ya tayar da wanda zai mutane wa'azi a cikin su ba wani bako ba ba wani bare ba larabawa mutanen makka da mutanen jinsul arab sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun san zurriyar gidansu sun san iyayensa sun san dangantakarsa ba bako bane ba dan haure bane ba dan kazo nazo bane irin yarensu irin kabilarsu irin mutanensu haka Allah yake cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum babu wani manzo da Allah yake aikowa face sai ya zama irin yaren mutanensa yake don ya zaɗi musu bayani. Allah ya aiko manzan Allah sallallahu Alaihi sallama gare su. To menene aikin da nabi zo yana yi? Allah ya ce ya tudu alaihim ayati. Abu na farko da manzon yake yi shine yana musu tilawar ayoyin Allah. Abin da ake nufi da a tilawa mu yanzu mun kuntata ma'anarsa. Yanzu aka ce tilawa ana nufin kai karfin hadda. Shi kai wani ya da tilawa. To wannan da Hausa kenan. amma a larabci a abin nan wato a language na alkur'ani attilawa shine karatu da aiki wato kaman kwandala ce mai fuska biyu karantawa da aiki karatu kai babu aiki ba a ce mishi tilawa aiki kuma babu karatu shi ba a ce mishi tilawa idan mutum yana karatu ba aiki ya zama irin karatun wato a ce dan boko ga karatu ba aiki ko in kuma yana aiki ba karatu ya zama ya aiki da jahilci kenan za a ga aikin baban giwa a ciki amma dai ka ji qur'ani ya ambaci at-tilawa yana nufin karatu tare da aiki watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina utlu ma uhiya ilayka da ire-iren su suna nufin karatu tare da aiki jama'a mu rike wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya musu karatu yana koya musu tare da aiki da haka abu abdurrahman sulami Allah ya gafarta mishi yake cewa malaman musahabbai da suka koya mana alkur'ani sun kasance ba sa koya mana ayoyi a tsallaka aya biyar ko goma sai mun san ma'anarsu da fassararsu sai mun yi aiki da abin da ke cikinsu na karatu sau da aka yi ce fata allamna alkur'ana wata allamna al'amala muka koyi alkur'ani muka koyi aiki da shi sau da aka annabi sallallahu alaihi wasallama ya daura sahabbansa akan gwadaban karatu da aiki kamar da Allah ya umarce shi cewa yu'allimuhumul kitaba yatlu alaihim ayati yana karanta musu musu ayoyin Allah wa yu'allimuhu wa yuzakkihim mataki na biyu shine matakin at-tazkiya gyaran hali gyaran ɗabi'a gyaran mu'amala ilimi baya tafiya sai tare da kyakkyawar ɗabi'a kamar ka ce da za a ce wani suna ne za a iya substitutin sunan musulunci in musulunci ya da wani suna kamar yanzu galibin munan duk muna da sunan yanka ko kuma muna da wani suna ko na, na kakanni ko na abokai ko wani nickname ko wani mukami ko wani abin nan ko akwai sunan shi da aka yanka mai rago kuma za ka ina da wani suna dai da aka san shi da shi a unguwa ba haka ba ne to za za a aro wa musulunci wani suna bayan sunan shi na yanka to da sai a ce ɗabi'u na gari shine musulunci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaq Allah kuma ya mishi take da cewa wa innaka la'ala khuluqin azimin ɗabi'u da halaye su ne musulunci jama'a su ne tun daga kan imani cin halas faɗin gaskiya sanin mutuncin na gaba kunya riƙon amana kyauta riƙon alkawari daraja iyaye riƙon iyalai riƙo na gari sanin mutuncin dattawa duk waɗannan abubuwan da suke sa a ce idan an zo ana neman bayani akan wani za a bashi aure wanda ake tambaya a ce in an ce me halayensa abun da za a faɗa waɗannan sirkan su gamsu cewa to wannan fa abokin tarayya ne abokin a bashi ɗiya ne to waɗannan halayen su ake magana shine a tazkiya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma sahabban shi tazkiya kamar yadda malai ba mu labari game da irin yadda da suke shan giya, caca, fada, kashe-kashe, ɗaukar fansa, kashe ‘ya'ya mata, zinace-zinace, a rashin mutunci da larabawa suka shahara da shi. Mazala sallallahu Alaihi Salama ya zo ya dinga canza musu ɗabi'u, ya yi magana, ya yi aiki, ya yi tsawa, ya yi tankiya, ya yi nasiha, a sai da suka zama mafi kyan al'umma. suka zama al'umma mafi nagarta da ba a taɓa ganin irinta ba, a matakin al'umma ba a taɓa ganin wata al'umma mai nagarta irin sabon manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam. Saboda tazkiyar da ya musu da Allah ya umarce shi ya ce wa yi zakihim, sannan wa yi allim humul kitaba wal hikimata, ci gaba da koya musu alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam. To wannan abubuwan guda uku su ne turakun da nake so mu kalla. Farko da Allah ya ce ya tudu alaihim ayati karantar da alkur'ani tare da aiki da shi wa yuzakkihim da tsarkake tarbiya al'umma wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma da ci gaba da karantar da al'umma abu guda uku babu al'umma da ta samu nagarta yadda sahabbai suka samu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun shine sai sun ginu akan karatun alkur'ani da aiki da shi sai sun gina akan tace ɗabi'u da gyara halaye sai kuma sun gina akan ci gaba da ilimi da aka aka ci aka ƙara cewa wa yu'allimuhumul kitaba aka zo da shi da mudari'i istimrariya fi ta'lim kamar da Allah ya ce bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusu da abinda kuke karantar da alqur'ani da kuma kuke ci gaba da nazari da bincike waɗannan abubuwan su ne suka gyara al'ummar farko har Allah yake cewa wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin waɗanda a da sun kasance cikin ɓata mabayyaniya mutanen da jama'a suka kasance akan ƙanƙanin sababi ko dalili za a iya yakin da za a kashe mutanen da ba a san adadinsu mutanen da za su haifi ‘ya'yansu su ɗauka su je su kashe mutanen da wato mutum zai je kawai ya tara hanya ya yi kisa don kawai ya ci abinci mutanen da ba su mai da giya a matsayin abin komai ba sai abin alfahari mutanen da ba su san Allah ba sai dai su bauta wa gumaka mutanen da suka mai da ka'aba ɗakin Allah da aka gina don tauhidi suka mai da shi ma'ajiya ma'adana warehouse na gumaka su ne fi mutanen makka waɗanda da manzala sai sai mai kawo musu wannan addinin duk da irin alherin da ya kawo musu sai da aka yi dauki ba dadi da su sai da suka ga haza sai da suka ba sarki sai Allah sannan suka bi sai da aka yi badar aka yi uhudu aka yi ahazabu aka yi hudebiya aka yi fatuhu makka sannan dai suka ga kai mutumin nan fa ya fi ƙarfinmu da izinin Allah sannan suka sallama amma da sai dai ɗai ɗaya wannan ya musulunta wannan ya zagaya wannan ya gane amma ya rasa yadda zai sai dai masu rauni sai mata sai wanda ya zama ba wanda ya isa da shi to su ne fa Allah maɗaukin sarki ya sa suka samu albarkar tazkiyar nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu to jama'a idan muka kalli wannan ka'idar sai mu kalli yadda al'umma mu take wannan aya tana ba mu formula akan yadda ake gyaran al'umma idan Allah ya azurta mu da malamai a cikin mu Allah ya azurta mu da masu karantawa a cikin mu Allah ya azurta mu da makarantu inda ake kantar da ƴaƴan mu ilimi da tarbiyya da ci gaba da karatu to sai mu tashi mu yi ƙwazo wajen ganin mun ba ‘ya'yanmu gudunmowa da za mu iya ba su da malamanmu gudunmowa da za mu iya ba su da al'ummanmu don ganin cewa al'umma ta fita daga duhun jahilci wa in kana timin qabl fi dalalin mubin don ganin cewa al'umma ta samu tazkiya don ganin cewa al'umma ta zama tana aiki da alqur'ani tana karantawa tana aiki don ganin cewa al'umma ta samu continuity a cikin ilimi wannan shine manhajin da Allah madaukin sarki ya sanya wannan al'umma don ta ci gaba amma lokacin da ya zama cewa mun yi watsi da waɗannan sirrori ba mu ɗauke su a bakin komai ba babu abin da muka damu da shi illa cikinmu da farjinmu da majalisinmu na fira da wasu abubuwa na ɓata lokaci to shi ne al'umma za ta ci gaba da maimaita wannan kurakuran da aka samu kai a cikin tsawon shekaru sai daga mutane kawai suna tasowa suna girma suna tsufa suna mutuwa inda akwai gaba ta sha ta nan ta baya ta biyu wannan abin takaici ne game da al'umma mu ta hausawa a ce al'umma irin al'umma da Allah ya mata wannan arziki na yawa domin shi kanshi yawan al'umma a matsayin arziki ne human resources ne wannan al'umma da Allah ya mata arziki da mutane masu basira malam albani namu na nan zariya Allah ya gafarta mai na sha gawa mutane cewa in dai ba dan hikima Allah ba ta ya Allah ya fita da irin malam albani a cikin wannan al'umma ta wani mutum wanda ya daban da irin tunaninmu wanda against all odds da duk irin taɗewa da aka mashi sai da ya kai inda yake so ya kai to akwai ire-iren shi da yawa masu wannan basira a cikin mu jama'a wanda abin da suke bukata ko da ba su da irin taurin ran da yake da shi amma suna bukatar taimakonmu da ƙwarin gwiwanmu za ga yaran mutum daga yara ƙanana haddan ƙur'ani bai musu wahala gane lissafi bai musu wahala iya turanci bai musu wahala haddace hadisai baya musu wahala mazansu da matansu ga sanan ko ina a cikin makarantun barbako da islamiyya amma ba ma ba su ƙwarin gwiwa da ya kamata mu ba su ba ma taimaka musu taimakon da ya kamata mu taimaka musu so da haka sai dai a yi asarar basirarsu ta tafi a banza yayin da a tarihin musulunci muna da tarihin malamai da yawa waɗanda abin da ya kai su ga abin da suke a kai na ilimin da yanzu ake ambatansa a ce wani babban malami ne wani babban malami ne shine an yi kacin ɗinsu when they were young wani ne kawai ya yi observing cewa wannan yaron yana da basira bari a ce maka mushi al'imamu Muhammad ibn Ali al-Shawkani al-Imamu an-Nawawi al-Imamu Malik al-Imamu ash-Shafi'i da ire-iren waɗannan malaman da yanzu kullum muke ambatar su muna cewa Allah ya gafarta musu kullum ana baje littafan su ana jin ilimin su ko kun san cewa irin basira ce Allah ya bayyana ma wani mai firasa game da su tun suna ƴan yara sai aka sallama su ga ilimi sai suka zama abin koyi suka zama wato abin amfanuwa ga duniyar ilimi tun daga sanda suka rayu har yanzu to me yasa mu ba za mu yi basirar al'umma mu ta haka ba da yasa ba za mu wato baiwa ilimi muhimmanci a matsayin cewa shine abin da zai fidda a'i daga mai aiki cewa ne daga rogo ko ai muna gani jama'a ko da ilimin duniya ilimin boko wannan da ake na sana'a duk wanda ya kama hanyar yin sa musamman idan wasu kwasa-kwasai ne waɗanda a aladance ana ganin duk wanda ya karanta kwas kaza wannan ya sha kwana tun kafin ya kai ga kwanar za ga ko mutane sun yarda cewa wani fashi ya riga ya huta ba da an ce mutum yanzu yana karanta medicine ko architecture ko nursing ko pharmacy ko wane ne waɗannan kwasa-kwasan da ake ganin su ne yan gayu da ya wuce aji kula dinga ce ai ai ai wani fa kaza ne fa zaka ga yan mata suna rububin shi zaka ga duk anguwa ana girmama shi saboda an san kawai in hiya illa ayyamun yan kwanaki ne kawai shikenan za a ci kawai ya sha kwana eh ya zama wani babban mutum to me yasa ba ma damuwa da ilimin da shi za a ci moriyar shi a duniya za kuma a ci moriyar sa gobe kiyama yan uwana musulmi ba ina so na wato na kwashe kafan mu cewa ba ma yi bane amma ina so na nuna mana muhimmancin mu tashi tsaye a matsayin mu na al'umma da a matsayin mu na daidaiwa mu taimakawa wannan al'umma wajen ganin ta ci gaba ta fi ta wuce inda take kada mu dinga dankwafar da junanmu kada mu dinga aibata junanmu kuma muna junanmu izgili har mu lalace gabaki daya a rasa wanda zai zama wato fitilla a cikin mu mai haskaka mu yadda mala albani namu na nan zariya Allah gafarta mishi ya taso a cikin anguwan nan ana aka haife shi anan yayi rayuwa ƙarshen shekarun rayuwarsa ne kawai kamar shekara biyar ko shida mala ya ba anguwan nan kamata yi a ce kafin mala ya ba anguwan nan an yi albanai da yawa irin shi a cikin ɗaliban shi a cikin na kusa da shi a cikin waɗanda suka mori iliminsa to amma me yasa ba a samu haka ba me yasa ba a samu irin waɗannan zakakuran wanda ai ba ruwan wata anguwa ya sha yawan nan basiran ruwan muciya ya sha ba tunanin wata anguwa ne ko wani gari a kwakwalarsa ba ba kalca ɗin wata anguwa ne ko wani gari a kwakwalarsa ba ba kuma shi kaɗai ne aka haife shi a cikin gidansu ba idan jinsin su ne masu kwakwalwa da hankali da tunani ba shi kaɗai ba ne idan jinsin anguwan ne ba shi kaɗai ba ne amma menene ya sabbada mutane ba su ci moriyarsa ba shine wani tunani irin wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce mu da shi shine muna rena abin da ke kusa da mu duk abin da yake kusa da kai baka ganin darajarsa har sai ya har sai ya ka rasa shi yanzu ido ido dake jikin fuskar ka da hanci da baki suna cikin gabobi gabobi mafiya a, a muhimmanci a rayuwar mutum amma ba ma ganin su wani wani abin a zo a gani har sai ran da irin da bawashi yake cewa wai na rufe ido ban ga kyan makanta ba kaga da Allah ya ce ayat da malaiki ja dazu cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an sai ya ce mene waja'alakum as-sam'a wal absara wal af'ida sai ya ambaci wasu daga cikin gabobi mafiya muhimmanci da za su raba ka da wancan yanayin na baka san komai ba ji da gani da riƙewa a zuciya amma ba ma ganin sa matsayin wani abin arziki wataƙila ka fi ganin darajar mashin ɗinka roba-roba a kan idanka don yanzu kana zaune a cikin nan kana tunanin da ka ji wani motsi ka leƙa ko dai ‘yan taka haye sun zo kusa da shi to haka wannan ɗabi'a ta ɗan adam duk abin da ya kusa da shi sosai bai cika ganin darajar shi ba sai ya kuɓuce mai to mai ƙoƙari mu canza wannan ɗabi'ar duk abu idan mai daraja ne to mu ga darajar shi yanzu ba ga jami'ar Ahmadu Bello da kenan Zaria ba sau ta yi kusa da mu mutanen tudun wada sabon gari muciya samaru shika saka dadi hayin malan dogarawa zango duk waɗannan anguwan da suke kewaye ta sau ta yi kusa da mu ba mu san darajar ta ba amma baƙi da ke zuwa daga uwa duniya su zo sun mamaye ta sun mallake ta sun ci albarkacinta da za a kirga yanzu gwamnoni ministoci manyan 'yan boko wanda suka rike ƙasar nan manyan mutanen banki manyan lauyoyi likitoci da kowane nau'in ɗan boko da suka zauna a cikin zariya ɗin da waɗannan anguwannin suka ci moriyar a biyu shekara hudu biyar shida bakwai suke tafiyarsu allah kaɗai sai yawansu ko ba san sala a biyu bai san yawansu ba amma mu baka gashi na muna na muna ta yawo a tsakankanin su wataƙila sai dai mu yi shara sai dai mu yi masinja sai dai mu yi direba ko yaran mu su shiga satan mangoro a kama su abin da ake ta musu kenan sai dai mu ba su gidajen haya in ba yanzu daga baya din nan da Allah ya sa muka fara wayewa ba aka fara yin boko amma da suka shigo anguwa irin muciya cikaji gyalle su sai kai cigiyar ina wani ɗan wannan anguwar da ya karanta likitanci a ABU sai a nema a rasa. ko kuma sai dai a ce to wani da ya taɓa farawa daga baya ya bari wani kuma korar shi aka yi saboda bai zuwa bai zuwa makaranta amma sai wani ya taho daga wani ƙauye a can cikin taraba ko a benue ko daga abin nan daga neja ko daga gombe ya zo da wandon shi jeans ko ɗaɗɗe da rigar shi ta yi sufurin haka zai ta shan wahala yana sha yana wahala amma dai yana ta haƙuri har ya kai ga gaci wata sai ka zace shine gwamnan Gombe shine gwamnan Nasarawa shine ministan ilimi shine karamin ministan lafiya shine ambassador Najeriya duk kasu nan sai ta baka labari cewa ai ABU suka yi ai ABU suka yi to wannan shine ɗabi'ar Bahaushe wanda ya zama wajibi mu gyara ta ina ce Bahaushe ina nufin dukkaninmu har da masu kilimin cewa su nufawa ne da masu cewa su fulani ne da masu cewa su bare bari ne dukkanmu da hausawa ne saboda shi ne mejo yaranmu saboda haka jama'a wannan muna wa kanmu fada ne na mu gyara ayoyi da hadisai da ake ta ja an daɗe ana jinsu amma akwai abin da idan aka zo za a gaya a taɓa daidai ciwon kamar yadda larawa suke cewa yada ul yada ala jurhi a saka hannu a daidai ciwon a jagwalgwala shi kamar yadda ake wankin gyambo kai iyu kai kara ina so ne mu je mu reflecting mu yi tunani mu gaya wa kanmu gaskiya mu ga cewa ta yaya za mu iya improving rayuwarmu ta fuskar muhimmancin ilimi da Allah madauki sarki ya faɗa mana a cikin waccan nan aya mai albarka ta cikin suratu abin suratul juma'a ƴan uwa masu albarka ban sun cika mu da dogon surutu a ɓangare na biyu shine ɓangaren tarbiyya tarbiyyar ‘ya'ya shi ma masuliya ce ta al'umma ga baki ɗaya domin idan yara masu tasowa suka zama mutanen kirki duka al'umma ce take morarsu ba iyayensu kaɗai ba ba iyalansu kaɗai ba ba maƙwabtansu kaɗai ba idan kuma yara suka zama marasa tarbiyya to kowa sai jikin shi ya gaya mai sauraka mu yi kokari mu koma da al'umma mu yadda muke a da yadda lokacin da ake ganin cewa tarbiyya mas'uliyya ce tamu as a community ba mas'uliyar kowa shi daga kai sai ƴaƴanka ramun kura ba haga da can yadda ake duk wani dattijo a cikin anguwan nan daga cikin lungun nan har ka billa kan dogo dattijo da ke cikin lungun nan ya isa da dan kowa ya isa ya tankiya ma namiji wa mace wa mai aure wa saurayi wa budurwa duk wanda ya gaina abin da bai dace ba zai mai tankiya idan kuma ya je gida ya faɗa sai a ƙara mai akwai wanda ma in ya tashi yana da ƴaƴa biyu da zai musu kaciya sai ce a duba duk sa'annin su duka je a kamo su su wajen 30 duka kowa ba a kille mishi lobarsa su zauna a gidan wane a yi musu jinya a dafa musu zabuwa a nan su ci ran da za a za a sallame su kowa a bashi kayan sallama a ɗinka mai kaya akwai wanda zai dinka wa yayin mutane duka kayan makaranta ko ya siyo fensira da littafai esas duk ya raba amma yanzu muka koma sai dai mu je kowa ya gida da doguwar katanga kamar gidan yari daga shi sai ƴaƴan shi baya wani ma kanin uban ma bai sai musu fada ba kai akwai wanda zaka ga uwa da ta haife su tana jin tsoron ta musu fada saboda masifar uban da jaraba san ƴaƴa dinga ce mata ki daina taba mai ƴaƴana yadda ka san bai ta kawo su duniya ba to wannan yasa aya suke ta lalacewa jama'a a abin abin takeici ba nan zariya kadai ba a arewacin Najeriya yanzu ga baki daya musamman garuwa irin Kano da Kaduna rike waya haka a fili mutum ya rike waya shi ne ma ya gagara sai yaro kankani dan shekara 18 17 ya maka maka makami ya kwace waya fita masallaci da da asuba ka sa wayarka aljihu dan kana haska binnan duhu yana ne ma ya gagara balantana satar takalmi da satar babura da ya zama ruwan dare a cikin wuraren da muke tararruka da masallatanmu kuma duka ƴaƴa ne namu suke saboda diyaran da aka kama uban shi ko kakar shi za su je su ta kuka a gaban DPO sai an sake shi duk abin da za su kashe a sake shi za a sake shi wani koda kisan kai yayi me yasa ba za su bar shi ya fuskanci hukuncin da ya kamata ba saboda san ƴaƴa yayi yawa to dole sai mun rage wannan san ƴaƴan yadda iyayen da suke cewa ka ka duniya ta so shi to yanzu mu aka san haka muke kowa yana jin ƴaƴan shi kamar ransa to wanda dibbe ma ƴaƴan shi tarbiyya ba dama ba zai more su ba lantana wani ya more su ba za su zama mutanen kirki ba su masa addu'a ko su samu su kawo masa sai dai masu dawo suna zargin shi cewa ya lalata musu rayuwa so da aka jama'a mu kula da tarbiyyar 'ya'yanmu mu kula da tarbiyyar yara a cikin al'umma matsalar shaye-shaye matsalar sare-sare matsaloli ire-iren waɗannan da sace-sace da suka yawa a cikin al'umma wajibi ne mu haɗu mu kawo da su ka je nan an yi kisa can an shiga wani gida an yanka wata amarya nan wasu abokai da abokai suna rigima akan kwallo akan wasu turawa da ke can wata uwa duniya suna neman kuɗin su kuna nan kuna jayayya bayan dukkanin kun biya kuɗi kun sha kun sha warin juna a mammatse awa uku ana abu ɗaya kun fito kuma kun kama musu da zage-zage kuma har da faɗa wannan wai dan Barcelona wancan dan Argentina ko dan ina ne saboda rashin rashin mafadi kuma daga na hawo ne ya dauko wuka waye burma wa dayan tama wani irin fitina ce wannan muke fama da ita saboda ka wajibi ne al'umma mu dawo cikin taitayin mu game da wato tarbiyyar yaya tarbiyyar yaya muhimmin al'amari ne wanda ba za a rayu cikin jin dadi ba in babu shi aka ce idan kana so ka san meye mustaqbalin al'umma meye ne menene gobanta to ka kalli halayyan matasanta wanda suke tsakanin shekaru 18 zuwa 30 waɗanne irin mutane ne su idan ka ga cewa mahadata alƙur'ani ne injiniyoyi ne masu sana'o'i ne masu neman na kansu ne masu yin kasuwanci ne wanda suka san mutuncin na gaba da su ne to ka san wannan al'umma ta da mustaqbali mai kyau so dan gari ya waye matasanta za su bazu ne cikin duniya suna ayyukan da ya kamata na taimakon kansu da taimakon al'ummarsu idan kuka ga cewa matasanta 'yan zaman banza ne 'yan kallon ƙwallo ne 'yan kallon damba ne 'yan shaye-shaye ne 'yan ɗaukan amarya ne 'yan bin 'yan siyasa ne suna rawa ana kamfen masu raina na gaba da su ne wanda ba san mutuncin manya ba ne to kasuwan al'umma ba ta da musamman domin bayan shekaru ashirin ko talatin waɗannan kuma su ne dattawa su ne manya a cikinsu za a yi kansila a cikinsu za a yi liman a cikinsu za a yi dattijo a cikinsu za a yi ɗan kasuwa ko mai anguwa tun ya zama na cewa sanda suke matasa suke samari ba su da kirki ba su da mutunci ba su da sanin ya kamata don sun zama dattawa abin karuwa zai inda ka zance ga tsohon banza ba za a ce sanda yake yaro kuma da mutumin kirki ba ne sai da ya zama yaron banza sannan ya zama tsohon banza sauraka ‘yan uwa masu albarka mu tashi tsaye wajen batu game da tarbiyya da gyaran halayen matasanmu da duk abin da za mu iya da duk abin da za mu iya wanda bai saba wa doka ba wajibi ne mu tashi akan wannan sannan na uku shine ci gaba da karantarwa a ci gaba da karantar da mutane wato a buɗe makarantu a ba malamai dama makarantun hadda, makarantun boko, makarantun islamiyya, makarantun matan aure, makarantun maza na asubahi na dare wato a cika al'umma da karatu kawai. Duk al'umma da ta zama nisbar masu jahilci a cikinta ta fi masu ilimi, to tana baya. Ka ɗauki misalin yanzu kamar misali, bari mu ɗauki misalin ƙasar Labanan. Ƙasar Labanan inda ake buga mafiyar littafin musulunci kenan a yanzu. za ga da an ce darul fikiri darul maktabatul darul kutubul ilmiya darul kaza labanan labanan labanan wata ƴan karamar ƙasa ce wadda a siyasance ba ta da wani ƙarfi wani bangare yana hannun Isra'ila wani bangare yana hannun Hizbullahi wani bangare yana hannun kaza an yi kasa kasa da ita amma saboda ƙasa ce da ta da tarihin a literacy culture na rubutu da karatu an ce zuwa yanzu da zaka yi browsing zaka iya gani nisbar ummiya a cikinsu ba ta kai 5% ba fiye da 95% na mutanen ƙasar sun iya rubutu sun iya kanta rubutacciyar magana so da akwai yawan jaridu yawan gidajen buga littattafai yawan gidajen rediyo da tv da, da makarantu kusan kowa ilimi ya sani a ƙasar so da ba ka jin ƙasar a matsayin wata ƙasa mara kan gado haka masar da duk irin hayane da ake a masar amma ƙasa ce da take da nisba na literacy da ya sama to haka ha waɗannan shaidanin Amurka saboda sun ba da muhimmanci game da ilimi jama'a za a jima Amerika bata canza matsayinta na super power a duniya ba a iya finta technology kamar yadda misali yanzu China da Japan da Korea da wasu kasashe suka taso da Russia suka taso da ilimin su suma amma za su dade ba su iya displacing America ba saboda muhimmancin da ta baiwa ilimi da bincike da sanin darajar masu ilimi hatta ilimin musulunci jama'a akwai jami'o'i a America wanda suke ba da ilimin musulunci muhimmanci ko da ba suna karantar shi da mummunan manufa amma duk mutumin da ya shiga America a yau suka gane yana da wannan nasibi na ilimi da zai amfane su ba za su wulakanta shi mu kuma a yanzu an dora mu akan wani gwadabe wata gidoga ta wulakanta masu ilimi da yan siyasa da da, da yan boko aqida da ake cewa kai har da wasu sashe ma na ɗaliban ilimi yanzu babu abin da suka sa gaba fiye da wulakanta masu ilimi a cikin ana so kawai sai an cirewa malamai darajar da Allah ya ba su ana so sai an raba su da martabar da Allah ya musu ana so sai an maida su koma baya to al'umma da ta maida ilimi abin da yake na koma baya to kanta ta mayar baya da ka ga mu har yanzu za ka ga wato ko a nan Najeriya in ka kalli jihohi da garuruwa waɗanda suka ba ilimi muhimmanci za ka ga a wannan ci bayan da wannan taka gaba taka baya taka mai saƙa da ake yi za ga sun wuce sauran a sanin ciwon kansu yanzu ka ɗauka misali southwest wato yankin yarbawa so da yarbawa suna cikin mutanen da ba sa wasa da karatu ko wanda suke rayuwa a cikin mukalla ga gani ina nufin irin su lagos ogun oshun oyo kwara a ikiti waɗannan jihohin yanzu ikiti wata ‘yan ƙaramar jiha ce amma kusan kowane gida akwai farfesa duk gida sai ga ana ƙirgama cewa a gida kaza farfesan su biyar farfesa a garin sun fi yawan mahautan zariya hala haku sana jin ba sana da tafi sauƙin koya a garin nan kamar fawa saboda yanzu zaga mutum kawai birkici ya zama da ya ga wata akuya ta kasa kawai ya kafa tukuba da waɗannan 'yan abunan nan 'yan crypto waɗannan 'yan sa 'yan sa sa warai tsammani dinnan to watakila farfashin da suke ikiti sun fi yawan 'yan crypto kano saboda yawan muhimmantar da ilimi to za ka ga ƙasashensu sun fi namu sanin ina suka fuskanta saboda wannan ilimi shi ke sai ta ƙwaƙwalwar mutane ya ba su dama su yi kyakkyawan tunani kuma ya hana munanan tunani su faɗo mu saboda suna da ma'aunai mutane suna da ma'aunai na auna me daidai me kuskure me ya dace me bai dace ba saboda ka wajibi ne mu ba da dama ga ƴaƴanmu da matanmu da ƙannanmu da mu kanmu don koyon ilimi kuma ya zama ilimin addini shine jagabanmu sannan sauran ilmomi da muke da bukata su ma mu yi su gwargwadon bukata babu lokaci da za a yi ta zayyano ayoyi da hadisai da maganganu waɗanda suka shafi daraja ilimi waɗannan an yi sa'ura da yawa kuma aka ce a kama wannan aikin to wataƙila sai mun kusa raba dare a nan ni kuma yanzu haka ba wallahi bacci nake ji yanzu haka shi yasa na ce bari na yi abin kawai na taɓa ciwon na ji haushin kaina kuma ku ji haushi na ku ji haushin kanku sai duka sai mu tare sai mu gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ubangiji kuma ya gafarta mana kurakuranmu amin Allah Ubangiji ya sa mu gama duniya lafiya. Zama mu ƙara yin addu'a ga malamanmu da iyayenmu da magabatanmu waɗanda suka samu akwanan tafarki na addini, tafarki na ilimi, tafarki na sunna. Musamman jagoranmu Mala Albani Zaria Allah Ubangiji ya gafata mishi, Allah ya mishi rahama. Da sauran malamanmu da sauran iyaye da sauran shugabanni na addini da sauran shugabannin ƙungiyoyin ahlus sunna muna musu addu'a ga baki da Allah ya saka mu kowa da alkhairi, Allah kuma ya gafata mu mamatanmu. Uh, masu gidan nan waɗanda gidansu ne aka yi ta ƙarawa ila alajizawar har masallacin ne ya zama yadda yake haka Allah ya saka musu alkhairi yadda suka ba da dama aka faɗa masallacin nan Allah wangiji ya faɗaɗa musu gidajensu na lahira da kaburburan mamatansu kuma mun samu labarin cewa alhaji ibrahim wanda yake cima ibzar ban san ko ya kamata na faɗa ba na riga na faɗa ya ce zai zo zai ƙarasa wannan aiki na masallaci to muna fata Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya karba mishi Allah ya sanya albarka a cikin dukiyarsa dama mu ya kamata mu yi daga dara hadis to dara hadis kuma bata da arzikin da in za ta yi gabaki daya sai dai an samu a zo a saka ko a yi kaza a yi kaza to sai aka san wani attajiri wanda ya san darajar kuɗi dan sanin darajar kuɗi shine ka aika su lahira ya ga zai zo yayi dama ya saba yi in ka je Jos zaka ga yana yana yi ma duk wasu ahlus sunna a nan zariya duk inda wanda ya sa Alhaji Ibrahim Abzar ya san ya san shi da da da da kokari wajen wajen taimakon addini Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya jikan iyayensa Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka da sauran masu taimakon addini a ko'ina suke mu kuma da muka zo daga candar hadis muna isar da saƙon sauran al'umma da shugabanni masu kula da hadis salafiya cewa suna tuna da al'umman muciya ko muna kalla al'umman muciya a matsayin constituency ɗinmu da hadis salafiya duk da ta matsa ta koma gaskiya layout amma nan shine asalinta shine cibiyarta kuma aka ce ba a manta mafari ko ko ya manta mafari ba zai yi tabarma ba in ji hausawa to nan shine mafarinta wannan masallacin da masallacin kasuwar muciya na gida alhaji alitanki fa Allah ya gafarta mishi da masallacin malam kabiru da ake cewa masallacin bakin dogo waɗannan almasajidus salasa dukan su constituency dinmu ne za mu iya cewa mallakan mu ne mallakan dara salafiya ne mallakan mala albani ne kuma mu ne custodian ɗinsu a matsayinmu na masu kula da wakafin mala albani zaria kuma ko da yaushe muna shirye da duk gudunmuwar ta kamata a bayar da taimakon da ya kamata a bayar na abin da yake wato energy dinmu ko resources dinmu ko malaman da suke karantar da mu don su zo su karanta wa yake karanta wani anan malam barisa ne malam hamis ne duka shi ne a da na ɗauka malam haya alukuri na zuwa nan ko yana zuwa ko da yana zuwa ya kamata a sake zuwa a sake yin bikon mala ya halukuri ya zo ci gaba da karantawa shi ma anan dan duka a ci gaba da karuwa malam Hamis muna mashi addu'a shi ma Allah ya saka mai alkhairi babu shakka malam Hamis ya ci kada a darar hadis tunda malam ya turo shi tun malam yana raye da yace ka zo muciya ka dinga limanci tun daga na malam Hamis yake rayuwa a muciyan nan musamman wasu dauka dan muciya ne ni abin da ce mishin ce abin da ya kamata kai kai aure a muciya ka aje mata daya haka na gane sai kamata ce kana da mata a muciya da kamata ce kullun sai dai ka hauro ka koma ka mai talanki bi kaga shike yayi limanci ya karantar da mata ya karantar da maza yayi wa'azi yayi kaza yayi kaza gashi da himma da kwazo da hakuri irin mutanen da ne eh irin mutanen da ne wanda in zaka ce in zaka rantsa da Allah suwaye suke salafiya dan Allah ko ba ga zuciyarsu ba za ka samu Malam Khamis a ciki Allah ya gafata mai ba dan ya mutu ba eh jama'a masu saurare na cika ku da surutu har za a fara manta na farko ina ba da haƙuri malam za ka taliki ne? wa alaikum salam na'am eh na'am Na'am. Eh. Ƙwarai da gaske. Baba yana buga mana misali ne na wani irin san ‘ya'ya, yaro ya yi sata an kai shi gudun ɗan sanda iyaye sun bi sawu ko? Suna ta neman beli, DPO bai bayar ba, wato ashe sun san wani daga sama, da haka sun yi waya da wani na sama wanda yake gaba da DPO. shi kuma hala ya kira ogan dpo ko dai ya aka yi ya aka yi da aka dai nigerianism da ƙarshe aka dai kira dpo aka ce to ya saki yaron to haka za ga mutum ya yi ta'annati an kama shi sai dawo anguwa yana yawo ana kallon shi ya yi kisa ya yi sata ya yi fyaɗe ya kama awakin mutane amma sai dawo kuma ya ci gaba da yawo yana ɗaɗɗaga kafaɗa shi ne kuma sai wani ya ga ashe shi ma zai iya yi don allah iyaye musamman matasa cikin iyaye lalle mu gane irin wannan so makahon so da muke wa yaya ba alkhairi bane gare su ba kuma alkhairi bane ga al'umma zamu ba malam mai gabatarwa dama ya karasa zancen shi sai ayi sallah wa sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah